abu ya kai abu shi ne ake cewa zuni ko kaman zuma ne sa da annabi ya je gai da wancan sahabin ya cewa wa ana zuma ne ni ne kudi ne kuɗi ya kai kudi ke to shi yasa saboda Allah rahamarsa da falalarsa ta babbace ko ina a Qur'ani sai ce wa rabbukan da zuwa rahim da haka akwai bambanci tsakanin zu da kuma mai fahi an gane shi yasa yake zul ula ma'abucin ɗaukakar da ta ke ko'ina wal kibiriya'i da girman da ya babba ke ko'ina to tabaraka dama sultanuhu wa azuma sha'anuhu an gane wa kasura nu'ama'uhu wa tazayya da kairu sai ya ce mai tawahada Allah ya kaɗe Su ili idan ya zo a labarin tafa'ala daga cikin ma'anonin shi dillu ala takallu amma nan gaba za mu karanta yana zuwa da ma'ana guda goma ko sama da guda goma da haka ba dole bane in ya zo ala wajen tafa'ala ya zama tuyan dillu ala takallu da haka ba tawahada Allah ya kallafa ma kanshi ta a'a kawai ya kaɗe shi bil kamali da kasawa bil sana'i da kuma ne a'a daukaka daukaka eh, tanazzaha Allah ya tsarkaka an sharikin daga barin duk wani abokin tarayya au fana'in ko a ce akwai lokacin da zai tsari kullu man aliha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram tafarrada Allah ya kadaitu kun ga tawahada tafarrada bil jalali da girma wa bil baqa'i da kuma wanzuwa wa sawwal Allah ya daidaita mutuwa bainal khalqi tsakanin halittu tsurran gabaki daya fakiran mabukaci ne talaka kenan au ganiyan ko mawadace ima abucin dukiya taqiyan mai tsoron Allah ne abidan ko mai bauta ma Allah ne bal a aushe shaqiyan ko marashin arzikin lahira ne fa kulluhum dukkan suraha ina ababan jingina ne lil fana'i zuwa ga karewa ala ku saurara innar rukuna lalle karkata ana gururin akan rudu ina na hawan nisa'i zuwa ga fanni da mata ma algina'i da kayan tare da kayan kiɗe ba su ke yankin hudun yana da alaƙa da wanda ake dingana ma biliya da yana ko biliyan awa a wancan akwai su da ma'anar sahi ma abokin ne hannaye guda biyu sannan ai da ake ce masa zule dai ne in ka lura ai hannunsa ya bi kowa tsawo a cikin wa da shi sa ake ce masa zule dai zai ɗauka ma'anan guda biyu ke ma'anan biyu kenan da wanda ya fi da kuma sahi sahi ɗin amma dai mafi yawancin an yi amfani shi ne abin da ya babbace ko ina shi ne zuwa wa ana zuma ne rashin ima a kuɗin kuɗi ne saboda kuɗi ya sai kuɗi ya sai kuɗi ko to mu to haka kawai za mu sai a gudau da karatun ba zai samu ba dama ɗan rashin abin yi ne ya samu kaje muka samun tattara me za mu yi ne shiriniya tana ciki to mu je bari ɗauko ta a ciki haka yi take ne na dauka ko da ashirya ne a a ashirya ne